wani babi kuma daban la tushaddu rihalu illa ila salafati masajida unwanin babi kenan nassar hadisin shi zama unwanin babin قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبر أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد باء نكذاري كوباء جدو كان دمرا كوباء شري زاء جيوانوري دا الإبارة سي إلى ثلاثة مساجد سي وإنما سلاتي قدراء الكعبة wa masjidi wa masjidin aqsa wayannan masallatai guda uku kenan to nassin hadisin me ya faɗa ba a nika gari ko ba a jan damara ko ba a yin shiri a je ziyaran wani sai waɗannan guda uku ba abinda hadisi ya faɗa ba kenan to wani ma'an sai malamai suka kasu gida biyu cikin fassaran wannan hadisi su al suka ce ai wannan hadisin ya zo ne bisigatil khabar shi sa ba hana wani ba hanawa aka yi ba cewa aka yi in mutum ya yi bakance zai je wani masallaci ko wani wuri ba wajibi ba ne a shi ya cika wannan bakance sai dai in ɗayan waɗannan masallatai ne guda uku an fahimta me ya faru kuma sai waɗansu kuma suka ce ai ba a ɗaukar jan da mara ko nika gari za a je a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hazm ya ce ya halatta a nika gari a ja da mara a yi shiri a je a ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta an fahimta waɗanda suka hana ba matsala ce mujmahun alaiha ba matsala ce mukhtalafun fiha Sheikh Usman Dawudi kuma yace ai ba za ka yi ma mutum inkari ba sai akan matsala mujma'un alaiha amma idza kanat al-mas'ala mukhtalafun fiha ba za ka yi ma mutum inkari ba an fahimta farkon ma'anar hadisin ma fassara abinda malamai suka faɗa kenan wani suka ce ya hadisin ba shi da alaka da jan da mara don aje azgarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai ba shi da alaka dalili malaman da suka kawo yasu malamai da suka kawo hadisin karkashin babin bayanin falalan masallaci suke kawowa an fahimta abin da suka fahimta kenan to sai me ya faru والحديث الذي أورده المصنف فيه أورده جماعة من الحفاظ في أبواب الصلاة لبيان فضيلة الصلاة في هذه المساجد على غيرها وإنسوا لما بالنسبة فهمت أنا بيّن فللا صلى نزوى وإن صلاتي باب مسألة زيارة كبري كورج زيارة كبري وهو من أبواب النذور هنا تكم أبواب النذور أيضا فقد أورده جماعة فيه مستدلين به على أن من نظر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك suka ce wanda ya yi bakanci zai ziyarci ɗayan waɗannan masallatai guda uku to wajibi ne cika wannan bakance wa bihi qala maliku mazhabin maliku kenan wa shafi'i wa ahmad wa ikhtarahu abu ishaq al-maruzi wa qala abu hanifa la yajibu mutlaqan imam abu hanifa ce ai ko waɗannan masallatai guda uku mutum ya yi bakance ya ce ba wajibi a kan shi ya cika su ba wa an shafi'i fil um imamu shafi a cikin littafin salum yajibu fil masjid haram ya yace baya wajaba akan masallacin madina ko masallacin aksa amma in ya yi bakance ne zai ziyarci ɗakin ka'aba da ya ce wannan wajibi ne da ta'alluqin nusuki bihi saboda wannan masallaci na ka'aba ai yana da alaka da aikin hajji bi khilafil masjidain al-akhirain wa qala ibn al-munzir yajibu ila al-haramain wa amma al-aqsa fala bi hadith واستعنف بحديث جابر عند أبي داود وغيره أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يتي ونمت يا فلا من الله Allah sallallahu alaihi wasallama yace إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس إيش يا منزل الله نايبا كنت إن الله موجود مكة زنت في زيارة بيت المقدس فقال صلها ها هنا يا منزل الله شيء كي صلى الكلام الحديث قاله الحافظ في الفتح سألنا سيسي بدأ شيوا وهذا ومسألة شد الرحال لزيارته صلى الله عليه وسلم قد ألفت فيها الكتب الخاصة وكتبت فيها الرسائل والردود والتعقبات وشحنت بالألفاظ الغليظة أي ربوشي ربوشي أتكي ما سطنني لما سطنني واني فدبكر مغنى واني فدبكر مغنى والعبارات الخاصية التي تنفر مريدي الحق والباهثين أنه ده لما سداشي بقى وتبقد أهل العلم إلى بعضهم تساء داوى تكان ما لم يسبو لكلمو من دأكي أنفاني دسو وتؤجج دار الفتنة في فيما بينهم تأبكد فتنة تكان ما لم يسبو لقوة ياتي مسألة ذاتي كان أبن دي فهمتا يشبه حالهم في هذا حال من هدما يتيه wannan halin da suka tafi a kai ya yi kama da halin man hadama rukunan min arkanin islam liƙiƙamati sunnati ko ya yi kama da wanda ya rusa rukuni cikin rukunin musulunci don ya tsayar da sunna guda ɗaya wala haula wala kuwata illa billah wa hadha natijatun hakimiyatun lil asabiyya yace ai wannan matukar ana ta asubanci to inda abin da zai faru kenan wal istibdadu bir ra'yi وحب الهوى والظهور وحسبك بحال يقول إلى هذا ضعفا yake duk halin da yake zai kawo fitina tsakanin malamai tsakanin mutane wannan halin ba yana da rauni ba hali ne mai kai ba wa alam yace ka sani anna jama'atan min ahli al-ilm wa ansu malamai zahabu ila anna umuman nahyi al-warid fil hadith لا يدخل فيه شد الرحال بقصد التبرك بالبقاء والأماكن المحمدية أو فهمت؟ نيتي إلى أن أموم النهي الوارد في الحديث ولا الحديث الهزو نهي هل ده أكي أتكي لا يدخل باشي ده علاقة da mutum ya yi ɗau da mara ya yi niyya za shi ziyarar mai شد الحال بقصد التبرك بالبقاء ya danganci ده allah جند يدنك المنزع الله صلى الله عليه وسلم كما ليش يدنك شيء والآثار والمشاهد النبوية da abubuwan inda manzo Allah ya halarci da abubuwan da suka danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fadlan an shaddi rahli salami ala janabihi sallallahu alaihi wasallama بل بما متين جيدا مرة ذاشي جيدا منظر الله صلى الله عليه وسلم بل ولا يدخل فيه شد الرهل للصلاة في مسجد قباء بايا شكاتي متين يدود مرة ذاشي صلى مصلاة قباء سبب دمي لقول الخليفة الراشد لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق ضربنا إليه أكباد المصير da ce masallacin ku bana wani wuri ne daban da mun dau da mara mun je mun ziyarce shi a ga ba su fahimci cewa la tashaddur hali ya shafi wa'annan ba kenan an fahimta an ji abin da suka faɗa ko na'am wa lam yanfarid amirul mu'minin umar bi hadha fi ba sayyidina umar kadai ya faɗi cewa da a ce masallacin ku bana wani wuri ne da mun nika gari da mun ja da mara mun je mun ziyara mun ziyarce shi ba bal ruwiya an sa'ad radiyallahu anhu bi isnadin ala shart sahih fa akhraj ibn abi shaybah fi al-musannaf wal hakim fi al-mustadrak wa sahahahu wa aqarrahu wa aqarrahu adh-dhahabi an sa'ad qala ce sa'ad ya faɗa sahabi لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد المقدس نجينا يسلى مسلى قباء ما في سر نجينا يسلى مسلى قباء سمد نجينا يسلى بيت المقدس زاد ابن شبا في تاريخ المدينة مرتين ولو يعلمون ما في قبا لضربوا إليه أكباد الإبل دا سنسا أبن كيف في قبا نفر لا دا سن نجمك غاري دا سن جاد مراس في مصنع شمكما وأنم جدت صحبي دا مالمي سباسا قنجي ولا تشد بحالي يا شاتو أنم با نعم. ثم علم أن الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة ليس بعيب يتي صابان دسكي با عيب بني كما قدمنا في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم يتي كما يندبك قباتر أتكل لتاف البيان فللما زمع الله صلى الله عليه وسلم إنما العيب يتي wannan ka fahimci kaza wane fahimci kaza yace ba aibi bane abin da yake aibi ke illa yake kawo barna shine kullun aibi huwa an tubli bi ra'ayka shine kai ka fadi ra'ayinka thumma tufriduhu ala ghayrika an fahimta ka fadi ra'ayinka kuma ka ce dole shine daidai ka hana ni ra'ayina ko na hana ka ra'ayinka waya fi ka zamman anna hala laysa min suluki ahli al-ilm yace ai wannan ba ba hanyar malamai bane ka fadi fahimtar ka kuma ka ce kowa dole bar fahimtar sai doki fahimtar ka billahi tawfiq نسأل الله أن يرزقنا الأدب وحسن الخلق مع الجميع فإنه لا أثقل منه في الميزان إلا أن يكون كلمة التوحيد أجل جاء بالله أنه يفرقه مسألة ابن تيمية shi yana da asirin bi alal ihna'i wani babban malami ne ba masari ya zargi ibn taymiya ya zargi kaza kaza kaza kaza ibn taymiya ce ni ba na hana zuwa ziyara abinda nake hanawa a dauda mara a ce ziyarar shi kadai za a je ziyarar kabari amma ba ka ba ai ziyarar kabari mustahabbi ne ko sunna tusannu ziyaratul qubur haka yake cikin littafin suke ba haka bane ba manzo Allah ya nuna musu in ka je ziyarar kabari ga abin da zaka faɗa to duk duniya akwai kabari irin na manzo kamar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai menene kabari ma menene kabari eh me kabari inda aka binne to in ba binne shi ba fa kura ce ta canye shi ko ruwa ne ya can shi abin da ake makabari kabari ne, halin da mutum yake zabowa bayan ya mutu ko cikin ko kyarki ko kura ce ta canye shi ko korewa ko ne sunan shi kabari kabari ce an fahimta to sa'an nan masu tsananta ai ba za in ana yi ma mutum ana yi ma alhazai wa'azi ba a zuwa madina da niyyar ziyarar kabari ka je da niyyar sallah masallaci wannan haza shay'un wujudun zihniyun la wujuda lahu fil kharij zaka iya samar da shi a cikin kwakwalwarka amma babu shi fili yaushe mutum zai tashi daga kano ko daga jidda ko daga abuja ko daga makka ko daga taif zan je ziyarar masallacin wa za ka iya tafiya har ka kai madina ba baka tunanin manzo Allah za ka iya zuwa har ka kai madina manzo Allah bai tsar a zuciyarka ba tun da ka tuna shi kuma ka ji shi a zuciyarka niyya ta kullu da ce niyya ita ce abinda ka fara waje Allah na yi niyyar zai ziyarci masallacin annabi to wannan yayi ba haka bane ba amma abinda yake niyya shine al-qasd fil qalb menene qasd shine abin da ya zo cikin zuciyarka lokacin da zaka yi aiki ba shi kenan ba to mutum ya tashi daga makka ko jidda ko kano ya ce za shi madina don ziyarar ne masallacin ku ba masallacin wa annabi waye ya ba masallacin daraja a cikin hankali a cikin kwakwalwa za ka yi samar da wannan maganin amma su ne ba zai taɓa yiwa ba ba yadda za a yi ka tashi za ka je madina ba tunanin manzon Allah a cikin ranka ko zai yi ba zai taɓa yiwa ba shi yasa ana wahalar ana da su to sai eh ba zai taɓa yiwa ba kana tafiya in za ka yi awa nawa za ka yi daga jidda zuwa madina awa uku awa hudu awa biyar awa ko menene ne dan Allah za ka iya cikin awa hudu din nan har ka je Madina ba tunanin manzo Allah ranka ba tunanin manzo Allah zuciyarka cewa za ka ziyarar manzo Allah ne manzon Allah shi ne daraja shi shi ba masallacin daraja ba masallacin ne ba shi daraja ba madinan kanta manzon Allah ne ba shi daraja ba wata sai shi yasa ba ba ana cewa mutane su yi abubuwan da za su shiga bid'a haushin haushin ka bane a'a abinda ake nufi shine mas'ala in malamai na da fahimta a ciki karka tilasta ma mutane ra'ayin ka kai an fahimta imam al-khattabi babban malami ne wanda yana da shari'a cikin abu dawuda duk waɗanda ke magana hayaniya suka tashi bukata qala al-khattabi wa qala al-khattabi wa qala al-khattabi to abinda shi ya faɗa kenan yace hadisin ma ba shi da alaka da ziyarar kabari abinda yake nunawa yana nuna bayanin fadadan sallah masallaci wa'annan masallatai guda uku an fahimta sai mutane suka mai da shi kaman wata matsala kamar suna son su kulle kiyaye gaba tsakanin su kulle ba mutane gaba tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ne ba san komai ba ko mutane ne ba suna da karancin ilimi to in an jefa makka fa an gama aikin haji to za a je madina ba za a je da niyyar ziyarar kabarin manzo Allah bane fa za a je da niyyar ne sallah masallacin wa eh? ba yadda za a yi matukar kana tunanin manzon Allah cikin zuciyarka yaushe za ka iya raba tunanin manzon Allah da cewa za ka je wai sai ka je in ka ziyarci kabari masallacin annabi ka gama to sa'an nan sai ka je ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wanda ya hana cewa an ka shiga masallaci sallah za ka yi don manzon Allah na zaune wani sahabi ya zo ya yi sallar nafila sa'an nan ya zo ya gaishe shi da kuskure ne sai ce me ya hana ka zo kai shi ko kai sallah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli in ka shiga masallaci sai ka yi nafila ka gaida masallaci sa'annan sai ka je ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tsakaninka da Allah waye kai ka Madina ko ka faɗa ko baka faɗa ba haka ne ba zai yi a taba raba mutum da wannan ba sai dai a nuna mishi fin ƙarfi an fahimta to wayannan matsaloli ne da suke ta faɗa ba sa sanin abin da suke faɗa in aka ɗauko magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga Allah shi ana tirere ana kai ka ana shakar wancan sati na karanta cikin Facebook mahaifin manzon Allah yana kaza me ka magana mahaifin manzon Allah cikin Facebook kuma yanzu me amfanin tattauna wannan magana yanzu in ka yi karatu ne da jimawa wani ya zo saka facebook sai ka buga sai ka je ka yi magana cikin facebook ka kore wannan magana ka ce bai kamata aka bai halatta ba aka wannan magana cikin facebook akwai kafiri akwai munafiki akwai wani akwai kaza kowa zai karanta ya ci amma ai hadisi ne ya inganta bi sanadin sahihi in bai inganta in ba shi da matsaya a cikin kaza kaza a cikin fikihu a wannan kuskure ne ba daidai ba ne a ɗauki zancen mahaifin manzo Allah na terere a kai shi nan ana ya madidi a je faɗa a je faɗa nan har cikin facebook facebook mutum nawa za su karanta kuma me ya amfanin tattauna wannan matsala yanzu sahabbai da suka ji kuka suka tafi kai kana jin daɗin ma ka ce ai ai ai ai ai an fahimta to shi ibnu taymiya Allah ji kansa ya ce ya halatta a ziyarci kabarin manzon Allah game da masallaci sheikh bin baz ya ci ya ce ba za a ziyarci kabarin ba farko da niyyar kabari ba sai dai da niyyar masallaci sana amma ya ce in aka hada niyya biyu niyyar ziyarar kabarin da masallaci ya ce ya halatta to me gina gai me gina gai ibn hazmin ya fito fili ya ce ya halatta a yi shaddun rihal a je ziyarta kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba malami ba ne ba? malami shi yasa ya kamata ɗaliban ilimi su koyi ladabi in ba ladabi duk karatun da kai sai Allah ya zara albarka a ciki sai ka fi kowa wahala an fahimta duk abin da ya danganci manzon Allah ladabi ake yi a ciki ko kalmomi ne guda biyu uku hudu sun sun dace a fassar wannan kalma shi ka duba wace kalma ta fi dacewa da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta to shi yasa in kana cikin masu iman alhazai bita baki insha Allah ba sai ka ba za a je da niyyar za a ziyarci duk manzon Allah wannan akwai muna na ladabi a da a ce mas'alan ma mujma'ul alaiha ne to shine zaka zo kana ba amma mukhtalafun fiha abinda ibn taymi ya fada shine jumhurul ulama abinda ibn baz yace jumhurul ulama sun tafi kan kaza kaza kaza kaza amma ba a ce matsala ce mujma'ul alaiha ba an fahimta da yasa masu kowa facebook ne youtube ne ai mahaifin manzo Allah yanzu wannan ba daidai bane kuskure ne bai kamata ana yi babu ladabi ciki babu ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam an fahimta to la tushaddu rihal illa ila ka taba jin wannan bayanin haka kuke fassarawa da tun da ya halatta kai ka dau da mara ka je ka ziyarci mahaifinka ya je yana ingila ko yana kwance wuri kaza ko yana kwance kaza kaza bai halatta ka je ka zai za da mara har da visa ma ka kara ka je ka gaishe shi to manzon Allah ne sai ce a a a a a a saboda ne amfani ne zai wannan shine kare akida manzon Allah ya kuwa kare akida babu fadl al-mashi ila al-masajid fi al-zulal babin da ya zura bayanin falalan da ke cikin tafiya zuwa masallaci a cikin duhu ƙwala haddasana zakariya ibn adi an ubaidillah ibn amrin an zaid ibn abi an junada an makhulin an abi idris an abi darda an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man masha fi zulmati fi zulmati laylin ila salati wanda ya tafiya a cikin duhun dare zuwa sallah atahu Allahu nuran yawmal qiyamati Allah zai bashi haske ranar tashin alqiyama babu karahiyatil iltifati fi salati babin da na bayanin an karhanta an ki mutum yana sallah yana waiwaye bayan da zuwa cikin sallar ke قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأهوس يحدث عن ابن المسيب أن أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت bawa Allah ba zai bushe ba yana fuskantar bawa har sai in kai ka juya sai Allah ya rabu da kai fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu باب أي الصلاة أفضل وتصلى في شيختي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي العزلي عن عبيد بن عمير الليثي عن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم su'ila ayyul a'mali afdalu an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu wani aiki ne cikin ayyuka da yafi qala yace imanun la shakka fi imanun la shakka fihi imanun la shakka menene imani me imani sallamawa mika wuya mene da mene ne imani mutum ya san abu ya sa cikin kwakwalwarsa ya bincika ya bincika ya bincika ya gama bincike in matsalar ta saurashin kwalwa ba ta gama ba wani abu zai zo ya cire ta sai matsalar ta sauko cikin zuciya to shi kenan an kunna imani kenan da wahala wannan abin ya fita saboda sai da aka gama bincike kakaf aka kore duk shubha sa'an na matsalar ta sauko zuciya to daga zuciya shine an kulta kullu kenan shine ta zama imani kenan yasa da wahala a raba mutum da wannan abin ayyul qala imanun la shakka fihi to babu ko a ciki menene ko a cikin imani menene imanin da babu shakka a ciki ha eh? imanin da ba shi da me shirka shirka da zuwa babu ita fitar da imani abinda ake nufi aqida eh. in mas'alar ta zo maka sa'an nan ta shiga cikin kwakwalwa ka tattauna ta kewaya aka cicira abubuwa da aka cicika sai har ka sauko a cikin zuciya to ya zama aqida kenan an kulla abu kenan da wahala a iya a warware wannan an fahimta to imanun la shakka fihi wa jihadun la ghulula fihi na biyu yaki da ba sa ta ba gulul al-gulul shine a saci kayan riban yaki wa hajjatul mabrura da hajji al-mabrur al-hajji mabrur hajjin da aka tarba to ya za ka yi kasar hajji ka mabruri ne shine malamai suka kakkawo abubuwa masu misali suke kawowa da ka je kai aikin hajji ka dawo aka ga al'amarin ka ya canza abubuwa da ba su da kyau ka sun rabu ko ka daina ko sun rabu to ana kyauta zato hajjin ka yi. amma yadda ka je haka ka dawo ka koma cikin yadda kake tari bisa tari babu kuma to akwai shakka cikin aji ba mabururi bane kenan ko qila aka ce fa ayyu salati afdal to wace sallah ce tafi qala qulul qiyam ma'ana sallar da aka tsawaita tsayuwa ana yi قيل فأي الصدقة afdal محل الشاهد shine babu أي salati afdal محل الشاهد shine أي salati afdal. قال طول القيام قيل فأي الصدقة أفضل توجه صدقة شيء تفي قال جهد المقل أو فهمت جهد المقل وابدأ بمن تعول بهكذا نبا إنما أنا جهد المقل kokarin mai karamin karfi ba don zai shekara da kudi da yawa ba kudin kaɗan ne ko abin da ke mallaka kaɗan ne sai ka yi karfin hali ka baya misali wannan yana yana da alaka ne da imanin mutum da alakan mutum mutum yana da miliyan goma sai ba da dubu ɗari a ciki mutum yana da dubu ɗari sai ba da dubu goma a ciki a wancan ya fi yawa bai fi yawa ba to wannan sai sai da dubu goma ya bayar wanne ne fi ƙarfin imani jubu goma dangane da abin da ke mallaka nawa kenan to wannan kuma fa kila fa ayyul hijrati afdal sai aka ce to wace hijira ce tafi qala an tahjura ma harrama Allah alayka ka kaurace ma abinda Allah ya haramta maka قيل فأي الجهاد jihadi afdalu wani jihadi ne fi جاهد man بماله ونفسه mushrikina bi malihi wa nafsihi wanda ya jihadi jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum qila fa ashraf wata mutu wani mutu mana kis mutun ya mutu wanne ne fi daraja eh kala man ukira jawaduhu wa uhri wanda aka kashe abar hawansa na kuma aka kashe shi mana da shi da dabbar da shi da dukiyar duk sun tafi ba su dawo ba da shi ne samu a daraja ne Mm-hmm. aka yi mai aka kauce aka kauce hanya imani babu shakka a ciki e, da ya imani ya yi shakka tun da kai imani ka yi menene imani tukunna an tubi da billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tubi na bilkadar khairihi wa sharrihi wa'annan guda nawa guda shidda babu kokonto a ciki an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli an tumina billahi rabban kai imani Allah shine mahalicci shine mai azurtawa shike bayarwa shike kashewa shike rayawa shine mamallakin komai to in kai wannan imanin ba ruwanka da kowa ya baka ko kar ya baka duk sa'an da Allah ya rubuta naka ne wallahi sai ka same shi duk abin da ba a rubuta maka ba wallahi ba za ka same shi arzikinka Allah zai kama ka wani yake bada labari sun fito suna oh, ne suna tafiya suna cikin tafiya a mota sai wata kwaro kwaro ya zo shiga ciki haka sai suka firgita suka ce kada zama zuma kudan zuma suna tafiya zai suka bincika har a suka gaji ba su ga wannan kwaron ba su ga wannan kwaron ba suna tafiya suka zo sun kusa da yi a tsaya nan a yi alwala a kar a tsaya ba kowa yanzu ba a tsaya inda ba jama'a mu je kusa da jama'a suka je kusa da jama'a suka tsaya suna bude kofa sai kwarin ya sun bincike shi duniya har ba irin da ke da basu yi ba basu shi ba suka yi babu shi a ciki suna tsayawa sai gashi ya fito yana fitowa ga hawainiya sai shiga sai ta kama ta ci wani ne ne haka Allah ya kakan tsaya abu ka aje zan ba abu ya wata rafe ka hada ka kaba wani tun da aka saya arzikin wani ne kai ne kake ganin za ka ba wani Allah shi ne inna Allah huwa razzaq zul quwwatil matin an na billahi rabban shine shi ke azurtawa shi ke bayarwa shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke menene da menene Allah kaɗai ke iya wannan kowa sai dai ya yi abin da Allah ya ce masa ya yi saboda me wa'alam ka sani ba ka ce mai yujma'u ana tara halittarka a cikin cikin mahaifiyarka mahaifar mahaifiyarka cikin cikin mahaifiyarka arba'in yawman arba'in yawman arba'in yawman arzikin da za ka yi duniyar nan haka bata an rubuta ba wanda ya isa ya hana ka wannan arziki sai Allah ne ya halicce ka ba wanda ya isa ya tarfa ma kwandala a ciki sai Allah ne ya halicce ka an fahimta Allah kaɗai shi ke iya kashewa shi ke iya rayawa an fahimta wayannan duka yaya sai an tarbiyyantar da mutane akan wannan hali za su iya fahimtar imanin la shakka an fahimta to wata irin tarbiyya tarbiyyar da za a koya ma mutane tarbiyya islamiyya mafi yawanci inda ake karantar da mutane fa waye ake koya musu ba wai tarbiyya ake musu za ku tara yara ne kuna nuna musu tawaye kar ba sa ganin girman kowa ba sa girman kowa sai rayuwar zuwa ta zama a rude ba koya musu ba koya musu tarbiyya ba da fada da tashin hankali da menene da menene da menene to babu tarbiyya a ciki babu ladabi a ciki duk karatun da babu ladabi a ciki duk ilimin da babu ladabi a ciki to babu albarka ke sai an tarbiyyantar da mutane a haka to shi ne za su samu tabbataccen imanin da babu shakka babu kokonto a ciki amma in ba irin wannan tarbiyya aka yi ba shi dai mumini ne ya yi imani da wannan gaza zaka zaka za zahiri amma kwace mai yasa kake jin shakka kake jin tsoron arziki ce Allah ba kana tsohuwa da shi zai baka arziki wa da shi zai hana ka arziki wa da shi zai kaza wani shi zai kaza wani za ka ajiye tuwo za ka ci za ka ajiye wani abu za ka kuda kuda <laughs> me ke faruwa sai me ya ɗauki me arzikinsa ya ɗauka wannan ba arzikin ka ba ne bayan da za ka yi kuma ga shi ka fi karfin komai sai iya imanin la shakka fi imanin da babu kokonto a ciki wa'annan rukunan imanin din ba ka shakka ko ɗaya a ciki an tumina billahi rabban wa khalikan wa razikan in ka haddace wa'annan duka kai suka zauna a cikin zuciyarka ba ka shakka kowa ba ka shakkan kowa ba za ka zubar da mutunci ga gaban kowa ba ba za ka wulakanta kowa ba sai ka ga waɗanda za su wanda zai zubar da mutunci shi je yana nema ɗin da wanda bai zubar da mutunci su duka za su dawo suna raye rayuwa iri wani lokaci ma wannan ya fi jin daɗi don ya fi jin saukin rayuwa wanda ya zubar da mutuncinsa karshe kuma zai zo shiga wani hali da ba shi da daɗi yana nadama to tun farko sai ka yi imani wane ne zan je kaskantar da kaina shi ya halicce yana da kuɗi ne ko yana da mulki a lokacin da aka halicce ka yana nan a lokacin da aka haife ka yana nan ya saka ko ka san shi to yanzu zai zo shi zike mallaka arzikinka shi ke mallaka arzikinka bai isa ba ke mhm. sa ka kare mutuncinka ka kare addinin Allah to shi kenan ba abin da zai zo ya girgiza ka إن شاء الله باب فضل صلاة الغداة وصلاة العصر باب النزول في بيان فلدا صلى الصباح وصلى العصر قال أخبرنا عفان قال أنبأنا همام عن أبي زمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة واللي صلى غدابي أصباد الأصر يشغل الجنة قيل لأبي محمد ما البردين قال الغداة والعصر صلى الأصبار صلى العصر قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده ابن أبي أسيد أو أسيد أسيد عن جده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في جوار الله wanda ya salla asuba yana cikin makotakar Allah yana cikin kariyan Allah fala tukfirullaha fi jarihi ai kada ku yaudari Allah a cikin wanda Allah ke karewa wa man sallala asra wa huwa fi jiwarillahi fala tughfiru Allah fi jarihi qala abu muhammad idza amina wa lam idza ummina wa lam yafi faqad qadara wa akhfara idan yi alkawari ko aka amince da shi yake cikawa to ya yaudara kenan ya ci amana babu nahi an daf'il akhbasaini fi salati babin da yazo na ai hani mutun ya zamana yana jin bawali ko yana jin ya in abinda ake so shine mutun ya je ya gama komai ya sallami kowa ya sallami komai to sa'an nan yazo ya alwala to sai yi sallah a cikin nutsuwa amma yana cikin sallah kuma yana Allah lalle ya kara saboda bawali ya takura mishi saboda kaza yana a takure ba zai samu ya yi wannan sallah a cikin nutsuwa ba to shi yasa kafin yi sallah ya je sallami komai ya sallami komai kowa ya sai Allah sai alwala ya zo ya cikin sallah yana sallah a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali yana tafi ko mun karanta ne mun karanta ko aka kawo za ta sallar isha kuma ga tuwo an kawo ana tada ikama Allahu akbar shi kuma aka zo aka je to mai manzo Allah yake a fara cin abinci sa'annan nan aje a yi sallah قال أخبرنا محمد بن ابن كناسة أو كناسة أو كناسة إيه كنانة كناسة كنانتا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء دكا كنانا يسا كناسا shi ne daidai ina kan kuna su shi ne daidai قوله محمد بن قداسة هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي الحافظ الثقة الأديب أبو يحيى ابن يروي عنه النسائي بواسطة وليس له inda ghairihi min ashabil kutub sita shay'un ibu khulasa take ko باب النهي عن الاختصار في الصلاة باب بيزونا an hana mutum zai salla ya tsaya ya kama hannayensa guda biyu kama kugunsa yana tsaye haka sai wancan ne ko? قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن, عن ابن السيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا abinda aka ce ka dora hannunka kan haka in ka saki sallah ta yi amma ka kama haka ka yi tsayuwa sai ka ce cowboys باب النهي عن النوم قبل الإشاء والحديث بعدها an hana a yi bacci kafin lisha kuma in an yi sallan isha an hana a zauna ana ta yawan surutai ya je gida ya samu wuri ya nasu saboda ya samu ya tashi da sukan ya salla ko ya asuba cikin jama'a قال أخبرنا حفظ بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن سياري عن سيار أبي المنهال الرياهي عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها با يا حرام تبني با اي با حرام بني in kai ba kai haramun ba to kuma rayuwa ta canza yanzu wani aikin shi bayan lisha yake wani sana'arsa bayan lisha ake yi wani yana da ana karatu za a yi karatu bayan ma'ana ne ba ta ba na ba باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام باب اللي يزو أن هنا مشرك يشجع المسجد الحرام كعبة قال أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المهرر بن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب لما بعثه الله yace na ina tare da sayyidina Ali ibn Abi Talib lokacin da manzon Allah ya aike shi fanada bi arba'in hatta sahala sautuhu yayi kira da abubuwa guda hudu yayi kira yayi kira har muryarsa ta takushe ala innahu la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina ce ku shaurara babu wani wanda zai shiga aljanna sai mumini wala ya yahuddanna ba'da al'amin mushrikun bayan wannan son shekara kada wani wani mushriki ya zo kuma ya aikin hajji wala yatufu bil baiti uriyan kuma kada wani ya zo tsirara ya yi tsawafi saboda jahiliya haka suke yi wa man kana bainahu wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ahadu duk wanda ke da wani alkawari tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna ajalahu ila arba'ati ashhur an an bashi ajali zuwa wata hudu فإذا مضت الأربع فإن الله بريء من المشركين ورسل duk alkawarin da ke tsakanin su sai daga wata hudu ka zo in ya wuce to magana ta wuce kuma ke eh lamma ba alfahu lamma ba rasulullahi sallallahu alaihi eh ba karanta ba to babu mata yi umaru sabi bisalati asabiyu bisalati yaushe za a tsananta ma yaro a ce ya yi sallah har ya zo ya kai inda za a dake shi in bai sallah ba an fahimta قال أخبرنا عبد Abdullahi بن Zubairu الحميدي قال حدثنا حرملة ابن عبد العزيز ابن الربيع ابن صبرة عن معبد الجهني قال حدثني عني عبد الملك ابن الربيع ابن الصبرة ابن الربيع ابن الصبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي إيه منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي allimu as-sabiyya salata ibnu sabis ne yara in sun kai shekara bakwai a koya musu sallah wadribuhum alaiha ibnu ashar in ya kai shekara goma in yi sakaci da sallah za a ladabtar da shi za a dake shi ma'ana sai a ratsun suna kanana ai suna gani ana sallah domin ya kai shekara bakwai yana hankalta kenan a nuna masa ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake yi to ya tayi ana koya masa yana yi dama yana ganin uban shi yana yi iya din wasa tana yi gida ana yi zai koya to in yazo ya fara sakaci cikin ya kai shekara goma ya fara sakaci cikin sallah to a ladabtar da shi an fahimta shekara goma kenan باب أي الساعة تكره فيها الصلاة wani lokaci ne aka hana sallah qala akhbarana wahab ibn jarir qala hadathana musa bin ulay qala sami'tu abi yaqulu sami'tu Amirin? ibn amir qala thalath sa'atin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيه موتانا لو كنت أقول لكم أن الله يهانا أي صلى النافلة كما كان مبيني ممتمة أو أن لوكتي هنا تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع lokacin da rana ta fito gashi nan har sai in ta yi lokacin walhaya kai kenan lokacin yin sallah kai kai kenan wa hatta yaqumu qa'imu adh-dhahira hatta tamila shamsu wa hina yaqumu qa'imu zahira hatta tamila shamsu a lokacin kuma da rana ta kai tsakkar dan adam in ka tsaya ba inuwa gabas ba inuwa yamma a lokacin an hana sai in ranar ta kauce kaɗan yamma za ka samu inuwa kaɗan gaba lokacin a zahar ta shiga kenan za a iya yi wahina ta zayyafu shamsu bil gurubi da lokacin da rana ta karkata za ta fadi to wannan ma aka ce ba za a yi sallar nafila ba ba za a binne mamata ba a ciki amma wajen malikiya makaruhi ne ba wai haramun ba ne ko nan ma tukurahu ya ce ko karhanci ya ce wa hal karahatu tahrimin aw tanzihi karahatu tanzihi قال أخبرنا عفان قال حدثنا hammamun. قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون فيه حدثني رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتم المحلى صلى الله عليه وسلم يشي لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس باب صلى النافلة باين صلى أصباح sai har sai rana ta fito wala salata ba da salatul asri hatta ta gurba shamsu babu sallar nafila bayan sallar asar har sai rana ta fadi to sallar nafila da zaka tashi kai kenan to mutum ya zo masallaci za ana kafin ya raka ta alfajiri sai aka tada ikama sai bi liman ya sallah bayan sallah an sallah mai zai iya yi ko ba zai iya ba zai iya yi ko ne? Eh? eh eh shuru kusan me ya kawo ta nan eh ana bukatar in mutum ya yi sallan asuba ya zauna yana zikiri har sai lokacin walha ya kai sai tashi yi walha na sai tafi gida saboda kisan manzo Allah da wannan mata ne ko? babu firrak a taini ba'adar la'asari babin da ya zo na yin sallar la'asar raka a biyu bayan sallar la'asar قال أخبرنا سعيد rabe الربيع قال حدثنا shuba an abi إسحاق قال سمعت الأسود ابن يزيد ومسروقا يشهدان على عائشة أنها شهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عندها يوما إلا صلى هاتين الركعتين قال أبو محمد الثاني بعد العصر أنا عائشة تفسير جسا أن منظور الله كي وجنتا بعد صلى الله عليه وسلم سياتا شعر ركعتين har sai aka fassara ka ce raka'a biyu da ake yi zai yi ne ba kafin la'asar sai bai samu yayi ba to sai manzo Allah in ya in ya dauki in ya makansa nafila yana yi baya son ya daina kuma nasoshi sun zo cewa ai bayan la'asar din sai in rana ta lokacin rana ta ta kusa faduwa amma bayan la'asar rana na da karfi na da zafi ba hana za a iya yin nafila eh ba ها قال حدثنا فروة بن أبي, أبي الغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata da tace ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn ba'da wai bai tab daina sallar raka'a biyu ba bayan sallar la'asar قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن قريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر ومسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة نسكك أي كيش كزي وجنان عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سيسكة كجي كجيشيتا اقرأ عليها السلام منا جميعا كتيمنا جيشيتا باكي وصلها عن الركعتين بعد العصر كتنبيت دنجني دركعة بيبايا العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصليهما كتيمة مومن سامنا بارك كيكنا صلى ركعة بيبايا العصر wa kad balagana anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha anhuma kuma mu muna da labarin manzo Allah ya hana yin sallah bayan nafila qala ibn wa kuntu adribu ma umar bin al-khattab an-nas alaiha ibn abbas yace ni da sayyidina umar in mutu wanda ya sallar nafila bayan sa muke qala quraib fa dakhaltu alaiha قريب تسينا شكوز أم المؤمنين وبلغتها ما أرسلوني به sai na ba ta labarin abin da suka aiko da shi suna gaishe ga abinda da suka faɗa faƙalat sai ta ce sal umma salama ka je ka tambayi ummu salama fakharajtu ilayhi sai na fita na koma su wajen nana Aisha suka tura shi ba zai ke zuwa wajen Umma salama ba sai ka koma ka ce gashi inda kuka aike ni ita ma ta ce na je wajen ummu salama fa akhbartuhum bi qawliha faradduni ila ummi salama ai an ga ladabi ko dole dole sai ai ladabi cikin ilimi abubuwan da ake koya ma yara ɗalibai suna hayaniya wajen kabbara da mai da mai ba inda zai kai mutum ne zai zo shi yana da matsala da yake ba shi da in ka ce mishi to hadisin sahihi ne aika za ka za ka za ka matsala ce tana bukatar ladabtar da kai yanzu yaushe mutum sai a ce mutum kan abin da kake yin na shi ne ya yi kama da mutum ka je wajen likita ba ka da lafiya ya bincike ka ya zana ma magani wannan biyu da safe biyu da rana biyu da yamma wannan daya wannan kafin ka ce sai ka sai ka ce don me haka don me haka don me haka don me haka mana ka ce ya zauna shekara takwas ya yi ma bayanin yadda ya je koyi likitanci kenan ba ba ka da ikon ka na kashe mutum ka ja da mutum sai in kana da matsayi irin nashi wanda ke da iko ya fado na shine wanda shi ma likita ne ya koya ya iya ya ce to dan me kace kaza ai shi aka zo amma kai da ka zo aka faɗa ma kace ya to ai ma to yanzu kana son zauna da kai shekara goma koya ma mustala al hadis ilimin hadisi ke da haka fahimta sannan mu zo mu tattauna wannan mas'ala eh abin da ake nufi kenan abin da ake nufi kenan kai masana ka da ka taho ba ka da dalili a ba ka da nafsi a kai amma saboda ka jiyo ta wajen wanda ka amince da shi amma an ka faɗa maka yadda ba yadda za a yi shi a yi ladabi in ba ka ba wallahi ilimi ba za a samu albarka ba a ci an fahimta duni ila ummi salama bi misli ma arsaluni ila aisha da suka ce to ka je wajen ummu salama ka ce dukkanmu muna gaishe ta kuma ga abin da suka faɗa kamar yadda suka ce zai faɗa mana na Aisha fa qalat ummu salama sai na gaishe ta na tambaye ta sai ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma manzo Allah yana hana yin sallar raka'a biyu bayan la'asar thumma ra'aytuhu yusallihima sa'annan na gaishe yana sallar yana sallatar amma hina sallahuma amma lokacin da ya sallaci raka a biyu bayan da asar din nan fa inna hu sallal asra indi niswatun min haram min al ansari fa ma fa arsaltu ilay ijariya fa qultu qumi yati ay lokacin da ya shigo ina da baki mata eh, sai na na ce ma yariya ki je ki tsaya wajen shi yana sallah manzo Allah shi yana sallah in ya gama kice na ce kaza kaza kaza fa qultu qumi bi janbihi ki tsaya kusa da manzo Allah fa quli in ya gama kice ummu salama ta taqulu ya rasulullah alam asmaka tanha an hatayn rak'atayn in ya gama sallah kice ya manzo Allah ummu salama ta ce ai ta ji kana hana wannan raka'o'i guda biyu wa araka tusallihi ma kuma gashi na ga kana sallatar fa in ashara bi yadihi fa sakhiri anhu ashe ba sai ya sallama ba in ya nune ki miki haka ki tafiye فقالت ففعل ففعلت الجارية يارين تجي من الله لا صلى سيدتي أم سلمة أتي كذا كذا كذا كذا كذا فأشار بيدي فاستأخرت عنه شيء كأم هنيا تجارب فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سيدنا من الله صلى الله عليه وسلم يا كي أر أبي أمية أم سلمة sa'alti anin raka'atayn ba da asr kina tambaya don gani da rak'a biyu bayan la'asar? al-asr innahu atani nasun min abdul qais bil islam ai kafin na salla da sallaci nafila raka'a biyu kafin la'asar asr she bani abdul qais suka zo karban musulunci za a shaurare su ko za a ji da rak'a biyu ne min qawmihim fashaghaluni anir raka'atayn ba'da da zuhuri. sai suka shagalatar da yi sallah raka'a biyu bayan azhar din nan ba sallace su ba fahuma hatai hmm Allah sai ji da'a me na sai ce fa shagaluni an rak'atayn ba'da adh-dhuhri allatayn ha ah. eh? anin raka'atai ne in akwai allatai ne to allatai ne ba allata ne bai fahuma hata ne manzon Allah ke nan fa ka hana kuma ka zo kana yi manzon Allah ya sai kai bayani ya ce to abin da ya faru bayan sallah azhar ne nake nafila to a lokacin wani su baki suka zo maguza sun zo su karbi musulunci daga ina ne daga ina ne daga ina ne zo karbi musulunci sai na sai suka shiga da ni ban samu yi wannan ba to kuma ga la'asar aka da sallah shi bayan la'asar shi yi wannan قيل أبو محمد أن هذا ana فقال أنا أقول umar عمر بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس an tambaya mu Muhammad shi ce ni ina rike da hadisin da yake la salata ba da al-asr hatta ta gurba shamsu wala ba da al-fajr hatta ta tulu ash-shamsu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم